أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa barkanmu da yammacin laraba watan ramadani na da yini na 28 hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa birnin madina na da shekara 1444 wanda ya daidai da goma sha tara na wata hudu a shekara uku miladiya ba sauraro ban gushe ba muna cin suratun rum a tsarin alkur'ani sura na talatin yau shi ne halkanmu na shida a cikin wannan sura na amurka yammacin jiya talata mun aje karatu kan aya na arba'in a cikin wannan sura mai albarka Allah da ikonsa kuma yau za mu yi matashiya kan aya na 41 cikin wannan sura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي من قبل أن يأتي يوم لا له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمحدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين muna neman kariya daga Allah madaukakin sarki ya kare mu daga shaitan laninne wanda Allah madaukakin sarki ya kore shi daga barin jin kansa karatunmu na yau muna neman albarkan karatu muna farawa da suna Allah mai rahma mai jin kai yawa ubangiji Allah madaukakin sarki bayan ya tabbatar da kadaikinsa, a wurin yin halitta ya tabbatar da kudura da iko bayan halitta sun matu Allah mai iko ne ya rayar da su kuma rayuwa ga ranar tashi alkiyama saboda ya saka ma wanda ya kyautata ayyukansa ga aljanna da aljanna ya saka ma wanda ya na aiki kuma da wuta ubangijin Allah madaukakin shi cike ayan nan da cewa salki ya tabbata ga Allah ya girmama ya daukaka kuma ya kadaita daga barin abin da mutane suke tarayya da shi a wurin bautatawa Allah ce zahar al-fasad fil wal bahr wai barna ya bayyana fil barri wal bahr ainihin abin da ake nufi da bar da bahar ba abin da muka sani a yaren alkur'ani ake ce masa shi shine fako albahar shine teku bima kasabat aidin nas saboda abinda hannaye mutane ke aikatawa saboda laifin da mutane ke aikatawa Allah haka dai kuma ya tabbata ne li yuzikahum ba'd alladhi amilu kuma Allah ya dandana musu sakamakon sashin munanan ayyukan da suke aikatawa Allah ce la'allahum yarji'un yin haka ya sa mutane su yi tuba su gyara malama mafassara alquran suka ce almuradu bil bar huna yaren alquran aka ce ba bar ana nufin fako aka ce bahar ana nufin teku amma wannan ba wannan yaren ake nufi albar da Allah ke nufi da albar a wannan wuri shine alfayafi shine kauyuka da kananan garruka da ake nufi da albar kuma nan albahar kuma shine al'amsari wal kura birane da manya-manyan garuruka sashi daga cikin malum masu kace albahar shine ne wal kura birane da ainihin manyan garuruka ma kana fiha ala janibin nahar wanda ake samun su bakin ganga suke kusa da ainihin rafuffuka sashi suka ce bal al muradu bil barri huna al barru al ma'ruf shine kasa fako wanda an ka sani balbahar huwal baharul ma'aruf teku kuma shine sanannen teku wanda ka sani Zai da ibn rufa'i a cikin tafsirin suna ce zahara al-fasadu in inqita al-matar anil barri wai ruwa ya karanta daga barin kasa ruwa adadin ruwan da aka samu ake samu shakan kasa ya yi karanci tabbas a lokacin da muke yara ainihin lokacin da iyayenmu ke shukin masara idan mutum ya shuka masaran damana a takiman nan masaran da ake tuka farkon damana ya bushe har wannan masara guda gudan za kara ana bambarewa ana sake shukawa kuma na biyun kuma yayi yau duk wanda ya shuki a takima ya ce wai masara guda guda ne shuka zai kara wannan masarar nan ya bambare ya shuka na biyu ba zai yi ba damanan ya yi karanci da damanan na da yawa kasan na da kyau kaga ai lalle kan gaskiya ne zaharar fasad yani in kitwa'ul matar ruwa ya yi karanci anil barri daga barin fako kasa ba ya samun ainihin ruwa wanda yake bukata ya qibahu kahtun wanda abin da ke biye ma wannan karancin ruwan shine fari shayi fari kaga an shuke bai yi ba wa anil bahar game da bahar kuma yana ce wai ta'ani wai aini dawabu dawabahu ainihin a cikin tafsirin akwai. al-khurasani yace al-muradu bil bar ma fihi min al-madain anka ce al-bar yana nufi ainihin garruka wal qura da birane sune al-bar wa bil bar shine jazairuhu shine ainihin islands wanda ake samun kananan ainihin islands na kan ruwa to mannan zance mun ji shi zance ne na malum masu ka fassara muna da bar da bahar amma wannan aya ga fassararsa fadin Allah cewa zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas ay bana an fi az-zar'i wat-thimar bisabab al-ma'asi ya bayyana shuki amfanin gona yayi kada sa'annan lambuna ɗa'ansu ya yi kada mene yasa da sababin ma'asu saboda ainihin sababin shi ne sabon da bayi ke yi aikin sabo ya yawa, sababu fi hada sababi kuma da ya sa ainihin lambu na ‘ya'yansu ya karanci amfanin gona ya yi kada shi ne fi haza annal hududa iza ukimat in kaffan nasu duk lokacin aka samu sayar da haddi a samu ainihin magidanci ya yi zina ainihin a samu khalifa ko liman ko a kai shi kotun musulunci a karanta masa ayoyi na haddin zina an samu shaidu ne suka tabbatar da cewa ya yi zina an ka sai masa da sadi haddi an ka jajjefe shi hayyabar duniya ko kuwa mazinaci ne wanda yake bai taba aure ba gauro ne a tuzuru ne wanda bai san abin da ake ce ma aure ba an ka samu shaidun da ya tabbatar da haka an ka kai shi gaban alkali alkali ya hukunci cewa abu lalai shi bulala dari a zo da shi kan fakin zango la shi ne zangon fakin zango a yi gangami a gaya ma mutane cewa a yi mazinaci wani ainihin za mai bulala kowa ya zai shaida da Allah ce wale shahada ba kuma ta'ifatun minal almu'minin a zo a shaidi haka dai sai yadda wannan haddi wanda zai ma wannan bawan Allah ya sa dukkan wanda zuciyarsa ke so irin laifin shi na ba zai aikata ba ba zai aikata ba zai janye daga barin wannan laifin nan sai yadda haddi ina sa mutane su bi doka ina sare mutane da barin sabon Allah au aktharuhum au kathirun minhum ko ko ina sa mafiya yawan mutane su bar laifi in ba kowa zai bari ba mafiya yawa sun bari ko kuwa kaso adadi mai yawa su bar an ta'atul muharramat ba za su aikata wannan laifin da Allah madaukakin sarki ya haramta dalilin sa ka sayar da haddin nan ba wai za turikatul ma'as idan kuma bayan Allah sun bar sabon Allah kana sababan fi husulil barakati minas samai wal ard ina zama sababi na ainihin ruwa na yawa Allah na sa a yi hadari mai albarka shi ya sa ainihin yabanya su yi kyau shi a samu kayan a samu amfanin gona ya yawaita a samu nan gona sun ba da ainihin diya masu yawa wani haza saboda wannan nema malin maka zuwa da wani shahararren kisa na annabi isa sauka annabi isa alaihi salam karkashin wannan haya a cikin tafsirin ibn kasir Allah madaukakin ke kara ma ibn kasir tinka ina cewa wa haza iza nazala isa ibn maryam alaihi salam fi akhir zaman idan annabi isa dan maryam ya sauko daga sama a karshen zamani yahkum bi hadhihi shari'a al-mutahhara zai yi aiki ne da shari'a ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda shi daga cikin magabata akwai wanda suka zana ainihin da suke zana sahabbai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun sa suna isa ibn maryam ciki cewa idan ya sauko ba zai zo da wani sabon shari'a ba zai zo ne shari'a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne abin da zai zai gini addini a kansa da shi idan ya sauko shari'an nan zai tabbatar da shi fi zalikal waqt a zamaninsa min qatlil khinzir ya zo duniya duk inda akwai aladu shi ya yi umarni an kashe aladu duka daga doron kasa an kashe aladu wa kasar salib duk inda kurosu ike an kakkara duk kurosun duniya gaba daya an kakkara su wa wadda jizya an fidda taxi na musulunci jizya an fidda shi cikin dokokin musulunci jizya na cikin dokokin musulunci yanzu idan ta kima khalifan musulmi khalifa musulmai suka mara masa baya an ka yaki garin takima ya shiga karkashin daula ta islama arnan nan duka shi ne su musulunta wanda ya ce shi ba zai musulunta ba zai zauna karkashin khalifa karkashin musulunci zai dinga biya ma musulunci tas ko kuwa a kashe shi to idan annabi isa Salam ya zo saboda sayar da haddi ya fitar da jiziya, ba an san kowa tax ba an san tax ne za a bar batun jiziya. fala yaqbalu illa al-islam aw as-sayf da Ka yi musulunci ko kuwa takobi yi aiki kyanka wannan shi ne dokan fa a ahlaka Allah fi zamanihi ad-dajjal wa ba'a. idan la ya halaka da dajjal da mabiyan dajjal da arna wa ya juja, wa ma juja?" Allah ya halakar da ainihin juji da juji su ma Allah ya hallakar da su a wannan lokacin nan kila lil za ce ma kasa akhriji barakatiki fitar da albarkokin da ke cikinki fitar da albarkokin da ke cikinki fata'kulu ar rumani fi amun an nas rumani da ya sha samu jama'a da yawa za su ci rumani da kuma kowa ya koshi mun sani da albarkokin kasa ke da yawa bayan gari na idan an yi gona idan manomi lokacin tonan dundu yayi yi an kaje je tonan dundu kaga an fitar da dundu sun yi manya-manya wannan wurin ga bakin tandonga ko bakin akira ga lokacin da yake gonan koko she ga icen koko yayi yayi diya tun daga ainihin samansa har ina taba kasa albarkokin gonan suna da yawa amma yau nawa suke yi ba sa yi ubangiji Allah ya janya albarka to shi lokacin da nabi sai zai tabbatar da shari'a to ainihin albarkan kasa zai yawa Allah zai sake ruwa daga sama kuma kasa kuma za su fitar da albarkokin da ke cikinta wai sazin nuna duka hafiha jama'a da yawa za su zauna cikin inuwa ainihin iccen rumani wa yakfi labanu labanul qihya labanu al jama'atun minan nas za a wasa nonon rakuma da taguwa daya ka samu jama'a da yawa za su sha wannan nono nono ita kawai jama'a da yawa za su sha su kushi. Allah zai yawaita albarkoki wa ma zaka illa bi barakati shari'a shari'ati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu abin da yazo da wannan shi saboda albarka na zartar da shari'a ta annabi muhammad sirada mi ta lasta gare shi da ce fa kullama ma al-adlu duk lokacin da kasa zai cika da adalci adalci yawaita kasurat barakatun albarkoki suna yawaita wal khairu da alkhairai suna yawa ma mutane to shi yawa abinda muke gani na rashi da kunci babu abin da ya kawo wannan shi saboda laifi ya zamo ainihin sabo ya zamo haramu ya zamo halal halal ya zamo haramun. laifi ya zama aikin yabo aikin yabo kuma ya zama aikin zargi yau tun haka din ya tabbata dole ne Allah ya jarabce mu a cikin suratul isra ubangiji Allah ya ce wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutarafiha fafasaku fiha fahaqqa alaiha alqawl mu duba birnin nan na fir'auna da Allah ke so idan ka kadda birnin nan mai Allah yake shi Allah yake annabi Musa alayhi salam zuwa ga Fir'auna wai tabbatar da tauhidi Fir'auna kuma ya ranta shi shirka je yi inda yake tabbatar da tauhidi mai Allah ya musu su da mutarafiha ce Allah ya halakar da su Samud da Ad inda Allah ke so ya jarrab Allah ke so ya halakar da su shi Allah ya turo musu annabi Hud da annabi Salih sai su musu gargadi su tabbatar da tawhidi ne sun kakiya fa fasaku fiha fa haqa alaiha alqawl insha Allah ka kadde su da shi duk inda kaga al'umma an bijire ma shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an riki bid'o'i da aikin sabo da ainihin kabilanci da maguzanci to ka san kamar wannan al'umman nan Allah ba zai basu zauna lafiya ba albarkokin ubangiji da rahamansa ba zai yawaita a cikin waɗannan bayin nan ba hadisi ya tabbata a cikin ruwa imam bukhari da imam muslim manzo Allah sallallahu alaihi cewa annan fajira iza mata wai dukkan mutumin da ke fajiri ne mai fasarewa Allah mai ketare iyakokin Allah mai aikata aikin sabo ba da ya lura ba idan ya mutu yastarihu minhu al-ibad wal bilad mutane suna hutawa gari ma wallahi na jin daɗi na samun hutu mugun mutum ya mutu wallahi lazim to duk mutumin da kaga ka mutu mutan Garinka ka na cewa ma ah an yi rashin wani wallahi yau mun zauna lafiya ai an mu huta an arzikin mu sun huta awakin mutane sun huta gari ma na cewa mun huta wallahi bane kenan lafiya yi amma ka mutu musulmai na kuka an yi rashin ka bar wani gibi wanda ana bukatar aikin da kake ma islamawa zai yi kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma minkum illa huwa ala thaqaratin min suhuril islam kowanne daga cikin musulmai an ba shi ainihin saro kana da wani kafa wannan ka baka ka sare kowa kowai kokarta Allah ya tayanna min qibali kaka yadda kai bagarenka a cutar da islam kaka yadda kai bagare ga za cutar da islama kaka yadda ya ce ainihin mutane za su ce sun huta wal biladi da garin ma sannan mazalla ce washe jaruwar bishiya ike zai ce oh mun hutawa ne ya mutu saboda mutuwan mugun mutum ina son albarka Allah ya sauka don mugun aiki dan ya yawaita Allah na kame albarkarsa da alkhairinsa daga barin gare manzo Allah sosai ce wal anfus manzala ce wadda wa dabbobi ma suna maraba da madalla muguwa ne ya bar duniya da shi ba wa da kasancewa mutum ya samu suna mugu ne wallahi ba alkhairi ba ne a ta nuna maka hannu wallahi bari a nuna maka hannu a zarge ka kan saboda addinin Allah inda zarge ne a nuna maka ne zan za a yabe ka a yabe ka saboda Allah amma kaka bari a nuna maka hannu za a yabe ka ne saboda yakan addini Allah za a yabe ka ne saboda fansarewa Allah za a yabe ka ne saboda cutan bayi kaka yadda don miyagun mutane sun yabe ka to kana saba ma Allah na kwarai fa za su zarge ka ne kan wannan mugun aiki ubangiji Allah madaukake sarki ne cewa ni da kai ainihin wannan barna aini karancin ruwa ya sa yabanya ba sa kyau ya sa ainihin birane ma ruwa daga cinsu sun yi kadan saboda ainihin mugun aikin da mutane ke aikatawa ubangiji Allah ya yi haka ne kuma liyuzikahum ladi amilu saboda dandana ma mutane sashi daga cikin mummuna aikin da mutane suke aikata liyuzikahum ba'dallazi amilu ay liyabtaliyahum bi naqsil amwali wal anfus domin ya jarabce su da rasa rayuka kaji a ce wani ya mutu wani ya bar duniya mana nan duniya she kaji wani annoba ya zo an yi fulu da yawa wani lokaci wai wani fulu ya zo a duniya lokacin ba muna wai eh, spanish fulu a gana an mutu an mutu an mutu an mutu ba da adadi kawai kana nan ka ji a sha cewa wani fulu ya zo a ce nan fulun nan na ainihin alade ne wani lokaci ka ji wani fulu ya zo na kaji ture ka gana ana ta yanka kaji ana kashe kaji ana binne su mun ga wannan nan ba banza ba ne jarabta ne allah na ja hankali mu ne mai tura an kawo influenza daban-daban daban-daban corona wa mazalika minkum bi ba'id an yi biyu ebola ya zo ya shude sannan ainihin corona ya zo shekaran jiya jiyan ga wannan dai kowa na da labarinsa to yana ubangiji na zuwa da su saboda mutane su tuba corona da ya zo ainihin prime minister italy cewa wai duk dabarin da na kasa zai yi duka sun yi ya sun sallama shi abin da na sama zai ya yarda cewa akwai allah sama kuma ya yarda cewa Korona, abinda shi ya gani in ba Allah ba ba wanda zai ya kautar da shi kuma bala'i na ba wanda ya yadda da abinda ake gani na ba wanda zai sayar da shi shi Allah madaukakin sarki to Allah wai ya yi haka ne saboda ya jarabci mutane da nakasa a cikin dukiya da nakasa a cikin rayuka da nakasa kaga ainihi, ƴaƴan itatuna itatuna sun ki ƴaƴa a samu icin da za kalla ƴaƴa dubu daya wani shekara a same shi ‘ya'yansa ba su kai dari ba ka wani bishiya mai yaya da yawa a samu ‘ya'ya guda biyar guda goma haka ne ya yi ta wai na Allah ya yi shi ne ya rabta ne mana wa ikhtibaran minhu da jarabta ne daga Allah madaukakin sarki Sa'an kuma wa mu jazatan ala sanihim sakamako na Allah ke saka mana kan mummuna aikin da muke aikata ya yanwa walillahi almasalul a'la kai mai gida kana da 'ya'yan ne ya'yanka ne da mata da maza a gidanka kana da abin da ka iyakance abu kaza ba a aikata shi gidanka wannan da wannan da wannan ba na so wannan da wannan ai diyanka wayanda suke yin wanda kake so suke barin wanda baka so da wayanda suke kin yin wanda kake so suke aikata wanda ba ka son ya mu'amalanka da su yake ko baka bayyana kausasa mu'amala da wasu waɗanda ba sa bin dokokinka ba zuciyanka kana jin zafi game da abin da suke aikata ta ubangiji Allah madaukakin sarki dole ne bayi sawai da suke yi aikin ta suke bin umarninsa ubangiji Allah zai sauwaka musu wadansu ababa daga cikin rayuwa wa in kana Allah na zuwa da kunci da sanani da mutuwa da rashi jarabta ce daga ubangiji Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ce allahum yarji'un Allah ya haka ne saboda ya sa mutane su koma daga barin sabon Allah kamar da Allah ya ce suratul a'raf aya na 100 da aya na 68 Allah na cewa kursi kulsiru fil ardi ku yi kokomowa sassanin duniya fanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablu kuduba ya sakamako da suka gabace mu suka kasance ad ya sakamakon su ya kasance samud ya sakamakon su ya kasance mutane annabi nuhu alaihi salam ya sakamakon su ya kasance wallahi ubangiji Allah ya halaka da su kuma Allah ya jeranta mana su fa man agrakana wa minhum man khasafna bihi al haka ubangiji Allah wa minhum man akhazatuhu as-sayha haka ubangiji Allah siffata mana kowa da irin nau'in azaba wanda ubangiji Allah madaukakin sarki azabtar da su ubangiji Allah yayi haka ne saboda ni da kai da wayanda ke raye akan fako yanzu musan kamar lalle ubangiji Allah madaukakin sarki idan ya so kama mu cikin ba minti ubangiji Allah madaukakin sarki zai kama mu to shi yau yanda mutane ke kuka ainihi wuri ya yi wuya. mu ne ka yi wuya. wallahi rana inda yake fito wannan yake hudowa inda yake fada wannan yake fadawa adadin awoyin da ke cikin sa'a awoyin guda gudan ne awoyin da ke cikin yini su kenan Bamu taba ji cewa Allah ya musanya wani ba a ciki ba amma menene abin da yasa muke kukan talauci muke kukan kunci mu mutanen ciki mu ku ga ya sakamako wanda sun kai zalunci irin takun nan ya sakamakon su ya kasance ya wallahi wannan aya kamar shela Allah na gaya mana ne ko in ce ta'aziyya Allah ke gaya Allah ke na Allah ce kul siru fil ard fanzuru kayfa kana akibatu alladhina min qablu ay min qablikum wanda sun ka gabace ku ya sakamakon su ya kasance Allah na cewa ce yake manzon mu likufari kureishi zamanin da manzo Allah ke rayi ya giya ma kureishawa ai almukaththibina laka wanda suke karyata ka almushrikina bi rabbihim wanda ke tarayya da Allah kai ma yau wanda kake jin wannan aya kana karyata annabi Muhammad sallallahu kana yi ma Allah ga sarki shirika kana saba ma ubangiji Allah Allah ya ga maka kasiru fil ard ku yi tafiya ban kasa shimalan wa junuban ku je arewa ko kuwa kudanci garban ko kuwa ainihin mafadar rana ko kuwa mahudanta fanzuru ku da kanku duba bi a ku da idanunku kaifa kana akibatul ladina kazzabu rusulahum wanda suka karyata manzanansu ya sakamakon su ya kasance wa kafaru bi rabbihim suka kahurce ma Ubangiji su Allah madaukakin sarki min qablikum gabanin ku Allah ce innaha kanati dimaran ya zamo narko azaba wa halakan Allah ya darkakar da su fa hal tardawna an takunu mithlahu idan yau zaka yi irin aiki shi ka yarda abin da ya same su ya same ka duk wanda ya yarda cewa ya yi aikin mutane annabi lutu kamar ya ce Allah gane ni nan abin da ka musu nan nayi ready duk wanda ya yarda yau ya taune ya tauye ma'auni ya yi tadfif ya yi algusu kamar ya ce abin da Allah ya ma mutane annabi shu'aibi kamar ya ce ma Allah ne Allah gani nan in ka manta ne gani nan imini irin shi muna fahimta ko dukkan wanda ce zai ta wani manzo daga cikin manzannai ya yarda cewa abin da Allah ya ma wadancan bayan nan a shi yake ubangijin Allah madaukakin sarki yayi masa irin abin da Allah ya madauka gada ke ma wadancan bayan Allah shi Allah ce wani da ke ai wadancan bayan Allah nan ubangiji Allah ce wai kanu aktharahum mashirki Allah walalle mafiya yawa sun kasance ayin mashirkai ne ai kana aktharu ulaika al-aqwamul haliki mafiya yawa wadancan mutane da Allah ya hallakar da sunna mashirki ne idan haka ne fa shirku wa takzib da shirka da karyata manzannai allazi antum alaihi wanda kuke karyatawa yanzu huwa sababu halakukum shine sababi na halakar da su wa khusranihim da tabewansu to shi kai ma idan kai iri nasu aiki baka tuba ba Allah dai ya tun aje bayan annabi nuhun alaihi bayan annabi musa alaihi salam Allah ya yi alkawali ba zai hallaka da al'umma gaba daya su amma wallahi inna rabbaka labil mirsad Allah na madakata yana giranka saboda akwai azaba na wutan jahannama wallahi yana giranka yanda wadancan ba su kauce daga barin azaban nan kai ma azaban jahannama matukan ka mutu baka tuba ba Allah shi ya sa ka cikin Allah ke yi don shi ubangijin Allah karshen ayan ne yana cewa yana cewa ni da kai ne fanzuru ma halla bihim ku duba abin da ya same su min takzibir rusuli wa kufur ni'am na karyata manzanai da kawo cewa ni'iman da Allah madaukaki zai ma dan adam abin da yake kawo ne halakarwa Allah ya kiyaye mu kuma Allah ya sa mu kasance bayi ne masu yawa yi ma Allah ta'a masu yawan komawa da tuba zuwa ga ubangiji Allah madaukakin sarki ne ba su da wani jagora sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mala ya tage sha Allah ya ce mana hakim wajhaka din min qabli an yati yawmun la maradda min Allah hmm. yawma Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ina cewa manzon sira fa akim waje haka lidini ka huskantar da huskanka ka tabbata ka sarkake zuciya zuwa ga wata addini wani addini yani ka sallama lamarin zuwa ga ubangiji Allah madaukakin sarki kai addini wanda yake wannan addinin nan kayyim ne shine hanafiyatu samha musulunci kuma min qabli an yatiya yawm gabanin wata yini ta zo ko gabanin wani yini ya zo lamarar da la wannan yinin nan ba abin da zai mai da shi bahaushe wai rana baya karya sai dai uwar diya ta ji kunya in dai an sa rana kulba jima kulba jima ko ya zai dide wannan ranar da ya kai ko ba haka ba to Allah wai ni da ke misali ranar tashi alkiyama lamarar da la babu wani mai yi sare wannan ranar nan ba zai zo ba kuma idan yayi la da lahu min Allah babu wani zai hana Allah ba zai sa ranar ya afku ba idan an kuma yau ma'izin ya sadda'un ranar mutane za su rabu rabuwa kuma na abadan wannan aya fa aka wajhaka lid-din al-qayyim Allah ai istakimi ya rasulana anta wal mu'minuna ma'ak ala din islami ka daidaito kai manzon mu manzon sira da ke da mu'minai da ke tare da kai akan addini ainihin wanda yake addini sayayye ne shine kuma addinin musulunci bayan haka iz la dina yuqbalu siwa babu wani addini wani bawa zai yi da sunan bauta a amsa kuma bayan musulunci ba wani a'a ba wani Fa a a ka'ida ku sakankance ku yadda ku yi imani da abin da addinin nan ke umurta ku da ku yi imani da shi ku yi itikadi ku sakankance da akidunsa ya za mu yi mu sakankance da akidun musulunci mun sani dai bai yi wa kira ka musulmi shi ka imani da kadaicin Allah ka imani da ubangizantakan Allah ka imani da ainihin kadaicin Allah ka imani da sunan na ke Allah sarkaka da kuma siffofin Allah madaukaka sai ka imani da manzanci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawa ya yarda da wannan sunan shi musulmi amma wannan cewa shi shi musulmi bai bai da shi zuwa ga imani ba kamar da Allah ya siffata mana cikin suratul hujurat wa qalat al arabu amanna ya Allah ce kullam tu'minu walakin qulu aslamna wa lamma yadkhul al iman fi qulubikum sun ce mun iman Allah ce ah, tukuna dai kun mi kawiya ba ku imani ba tukun kun mi kawiya imani bai samu zama ba tukun sai mutum ya yi imani da shi shika kai imani guda shida nan ya yadda da su sa ya shiga cikin da'ira ta masu imani ya yawa da kai da ne ke tare da kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku sakankance da akidunsa sa'an ku wa mumtathalu awamira aini ku daidaita kan umarni wanda Allah madaukake sarki yi na nawahi ku nisanci duk wani hani wanda ya hane ku daga barinsa bayan wannan kuma wata addabu bi adabi kulladabtu da ba ta islam wallahi ba ta islama idan mutum ya ladabtu da ba ta islama wallahi rayuwar shi na kyautata ne duk wani kazanta duk wani turka-turka ba za ka same shi a ciki ba wata khallako bi akhlaqihi ku yi hali kuma da haliyya ta musulunci idan dan adam ya siffatu da haliyya ta islama da musulmi da mu'mini da arne da mushriki da mai mutunci da mara mutunci kowa na sallaba masa ka ga arnan nan manya-manyan arnan ga za su zauna da mutum musulmi da bai damu da addini su ba suna walakanta shi duk ranar da suka samu rikakke mai riko da addini su Allah suna daraja shi akwai wani dan wanda ke ba mu labari a lokacin da je eh, je eh, abin ga japan housing bature da ya doke shi aiki dan abin ga bacappa ne ice mai gaskiya ne musulmi ne ina da salloli kwana biyar so biyar kullum na yi aikin nan da za mu yi zan yi aiki karkashin ka adadin awowin da kake son yi aiki duka zan yi amma da sharati idan lokacin sallah na yayi zan aje minti goma in yi sallah amma zan yi minti goma nan sa yace haka kake so yace shai wai musaya gani bawa Allah nan da bakin sa wai suna cikin aiki dan adam ne ina yin rabkana wai idan lokacin sallah yayi bawa Allah nan da ke raka ba su kan screening shi ya ga lokacin sallah ina yi zai ce mai lokacin kan nan yayi wai bayan ya samu wannan ya ja ya ce waɗansu ƴan gana kuma kamfanin nan suna aiki bayan an ba shi wannan damar suka yi suka ce su ma musulmai ne ya ce a'a agreement is agreement wanda ya san ba zai iya ba ya tafi ba zai kamfanin shi kai musulmi ne sai na mura hannu qaumun a'addana Allahu bil islami mahma btagaina al izzatu a azzallana Allah mu Allah ya daraja mu da musulunci bayyana musulunci ka ko ina kai duk lokacin da ka nemi daraja ba ta musulunci ba ka kan da kai akwai wani bawa Allah da su malam masu ruke ban labari su a Spain da ke manyansa ya je neman aiki an yawo da shi ana neman masa aiki bai samu aiki an ka kai shi inda wani ya ce shi yana da aiki amma sharafi aiki shi sai an aske waɗannan gemanin ya kalli bature ya ce mai kasani. ne wannan ko ne duka zaka ban ni wannan ban taba shi sai dai ka ruke aiki kan ke canjin nemi wani aiki sai ce musu kamar shi irin ma'aikata irin wanda da yake so mutumin da shi abin da yake tare da shi ba zai ji kunyan kai maka fadanci ya boye addininsa ba saboda kai abin da zaka bashi bai taka karya karya ba kuma ya agreement da shi shi ya biya shi biyan da ya fi wadda da dace yake ya gan shi mai mutum ne mai amana ba zai ainihin ci mai amana cikin aikinsa ba ta wannan addini dole ne bawan Allah ka rike halayya ta islam ka daidaita akan da ka ladabtu da ladabbansa wata kallako bi akhlaqi ka riko hali daga cikin halayyar musulunci haka ne kuma wa aqimu hududa duk inda musulunci ya ga wani iyaka kaka yadda kai ka ketare iyaka iyakan islama ka sare shi Allah da waɗannan iyakoki manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya siffata matafiya a cikin jirgin sama idan ana wuri an ga masu sabo su yawa dole ne wanda ba su aikin sabo su hana masu aikin sabo in ba ku hana su ba da ku da su azabta ya zo azaba ya zo da zai barka ba wallahi zai kama mu duka Allah kiyaye bayan da tu an sai da iyakoki wa halu halala abin da musulunci ya halatta ku halatta shi bayan ku halatta wa harrimu harama abin da musulunci ya haramta musulmi ka san shi haramun ne ba ka ba shi nan ba ka ba shi nan wada'u ilaihi bayan wannan kuma dole ne akan ku kira mutane zuwa ga musulunci kira mutane zuwa ga wannan addini na islama wa allimuhu nasa ajma'in ku karantar da duniya duka wannan addini islama wasbiru ala dhalik kuma ku yi hakuri karantaswa wallahi akwai aiki a kansa yau ka zama bawa Allah na kwarai duniya kowa ba ruwa kowa da kai mu yi misali da manzo Allah sallallahu mutan makka sun kasance suna ce masa muhammadul amin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don sun tabbatar da nagartansa da gaskiyarsa da alkawarinsa amma a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi ce baina yadayya azabul alim ruffansa abu labi ce tabballaka sa'iran yau alihaza jama'atana duk lokacin da kake so ka gyara mutane to ka zan kamar ka zamo abin zargi abin nuna ma yasa abin zagi abin cima mutunci wallahi duka an maka matukan ka fito kana so ka gyara mutane Za ka kira zuwa ga tabbatar da tauhidi zuwa ga tabbatar da sunnan manzon sira zuwa ga sawata kan shirka aini sawatawa kan bid'a sawatawa kan aikin sabo dole ne wallahi ka zama abin zargi kuma lukman al-hakim ya ce ma dandan sannan wasbir ala ma asabak kai hakuri kira zuwa ga Allah akwai ainihin cutaswa akwai ciki wannan cutaswa nan kai hakuri a kansa inna zalika lamin azmi al-umur lalle yi haka ina cin lamura masu girma ba kowa bane Allah ke ba su wannan matsayin wallahi kai Allah yayi ka mutum ne mai zuwa ka zauna da kai za yi karatu da kai za ta tashi Kullum kuma babu fashi matukan kana nan za ka zo aiki karatun nan da kai za a je wazin anguwa kaza da kai ne za a yi aiki addini wuri kaza da kai ne to samun kanka cikin wannan tawagan ina da lamari ne mai girma sosai ba kowa Allah ke zabe shi ya sa son wannan a cikin zuciyarsa ba idan Allah ya zabe ke sa maka wannan cikin zuciyarka wallahi ka gode wa Allah ka masa ke bi ka kare ka kokarta ka haka kuma shi cike wannan zance nashi cewa fa'inal aqibata lil muttaqin lille akiba kyakkyawan makoma Allah ya tabbatar da shi ne ga bayansa masu takawa don da Allah ya kira mu cewa mu huskar da fuska mu zuwa ga Allah sha Allah tabbatar mana da cewa lalle ai gabanin wata yini ya zo ko wannan yinin nan kuma idan yinin nan zai zo la maraddala wallahi babu wanda zai hana tashin kiyama ba zai tashi ai mutane sun yi isgilanci a cikin wani na tambaya ayyana mursaha ce fi ma anta min dhikra ba kuna tambaye yaushe ne ba Shalla ce lokacin da kake ambaton tashin kiyama nan lokacin sa yayi yasalunaka anis sa'ati ayyana mursaha ce fi ma anta min dhikra ila rabbika muntaha sanin ilimi wallahi go Allah yake amma tashin kiyama la maraddala wallahi ba zai tashi ba wani bawa Allah shi na aka yi masa gargadi ya kalli yanayin duniya shi ce ai taki in ka duba gurabu ka duba alaman taki kana sanin mutum ya wuce nan ga shi idan ka duba yanayin duniya ina gwada maka cewa akwai sana wanda wannan duniya shine Allah madaukakin sarki Allah ce kuma idan je ranar tashi alkiyaman nan ababban da na ambata sai ya zo na fassara wannan aya aikin ta'a wanda ya aikata ya wanda bai aikata ba ya sadda'una za a raba su menene rabon da za a musu za a raba su fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'ir wanda sun kai aikin ta'a nan Allah zai sa su su zauna a cikin aljanna da kuma ba su wannan aikin nan ba za su zauna a wuta na. fa fariqun fil jannati wa fariqun sa'ir haka ubangiji Allah zai yi mu roki Allah Allah ya tabbatar da dugamu mu yi aikin ta'an da idan an rabu mu rabu muna cikin wanda da za su gaji aljanna Allah ya mana haka mana shi Allah ya ce mana da ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون Allah ce man kafara fa alaihi kufr dukkan wanda ya butulce sakamakon kafirce makansa ne wallahi wanda wanda ya zauna duniya shi shi kafirci zai ba zai kowa ba zai bi Allah ba ba zai shi bai yarda da kaɗai shi Allah ba shi ba zai yarda ya bautata wa Allah ba daukake sarki ba sakamakon kahuri ce wallahi shi zai dandani azaban da za a azabtar da kahuri ba za a azabtar da kowa ba shi ne wanda za masa wannan azaban nan ba za ma kowa azaba shi shi muna fahimta ce wa man amila salihan wanda kuma aikata aiki mai kyau aikin ta'a wanda Allah ke so Allah fala anfusihim yamhadun waɗannan bayan lama kawunan su ne ainihin sun kai magata sun ka aikata aikin alkhairi ubangiji Allah madaukaka take su ne wanda ubangiji Allah zai ba su mazauni da shimfida gidaje mai kyau a ranar tashin alkiyama sakamako akai kakkawan aikin da ya aikata Wani alkawali ne wanda Allah madaukaka sarki yayi ga bayinsa waɗanda suka yi aiki alkhairi ubangijin fada an fasin yamhadun suna ma kawunan su shimfida wane irin shimfida shimfida na shiga gidan aljanna ba wala shimfida ma kanka alkhairi kake da ka shimfida ma kanka sharri kake da ka shimfida ma kanka ainihin jahannama ko karta ka shimfida ma kanka aljanna saboda aljanna ne shine gida na karama na mutunci na jin daɗi na samun hutu aya ta gaba sha Allah ya ce mu يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب Allah ya yi haka ne saboda ya sa kama wanda suka yi imani wa amilu salihat sun ka aikata aiki kyawawa min fadli zai saka musu ne daga falalansa ayu jazihim al fadli Allah zai saka musu sakamakon falalan al-hasanatu bi ashri amsalha an jaa bil hasanati falahu ashru amsalha idan bawa aikata aikin ta'a wanda za a bashi ladan daya sha masa ribi goma ribi goma ma amsalin ila 700 dhaif ne ubangiji Allah ya ce ba ni da kai matsalul ladina fi kuna mawala fi sabila shi ka matsal habbatin ambatar saba sanahabi fi kulle sumbulatin mi'atu habba to shi daya na zama dari bakwai Allah ya ce wallahu yudha'ifu liman yasha kyakkyawan niyya idan da mutum ya himmantu ya aikin na sha Allah ya ya masa fiye da dari bakwai ma wallahu wasu alim Allah mai yalwa ne yalwarsa na da yalwa sosai kuma Allah masani ne Kyakkyawar niyyar ka na sa Allah ya baka ladan da bai ba wanda ya je jihadi ubangijin Allah madaukakin sarki shi ya tabbata mana anan cewa zai ribanya sa guda goma da da'ifan ila ma ya sha har zuwa ribi wanda ubangiji Allah madaukakin sarki a cikin ganin damarsa sai yawaita su innahu la yuhibbul kafirin lalle Allah madaukakin sarki ina kin bayansa kafirai Allah baya son mai aikata kafirci amma tare da cewa Allah baya son su fa huwa al-adil fihi Allah mai adalci ne ya ni'imta su ya ba su lafiya ya ba su wadata ya ba su arziki ya ba su zaman lafiya ya ba su ci da sha ya ba su mulki suna butulcewa Allah ina musu daji in ba Allah ba in ba Allah ne Allah ba ya ku yan mutum ka mutunce masa kuma yana baka akwai ba zai yi ba ana mutuncewa lokacin ma Allah ka yawaita ma bayan sa ni'ama ta ubangiji Allah madaukake tarke sa muna cikin bayan sa wanda zai tamsaya musu ya ku yanwa waɗannan ayoyi guda hudu wanda muka karanta ayoyi guda biyar suna da amfanoni kamar haka na farko fadin Allah madaukakin sarki zahar al-fasad fil barri wal bahr ainihin yawan sabo yawan aikata laifi ina sa kasa su keke shi ina kawo fari ina kawo karancin ruwa sa'annan kuma ina sa yake-yake su yawa cikin al'umma yawan kahurcewa Allah ina kawo ma mutane yake-yake Allah ya jarabce ku da juna haka ne ainihin yawan butulcewa Allah madaukakin sarki ina zuwa da al'amrad curuta yawan yawan saba ma Allah hasba sunnatin lahi ta'ala kuma ina zuwa da kan yadda Allah ya sannan duniya kenan don shi zuhuru fasadi fil aqaid da shirk bayyana ainihin rusa akidun mutane da shirka wa fil a'mali bil fusq wal ma'asi da aikata aikin fasikanci da sabon ubangiji ina sa mutane zaman lafiya ya kuce idan muna son zaman lafiya to mu ma mu bar ma Allah akidarsa kan mutum kan mu kuskura zuwa ga sabon Allah abu na biyu wujubul istiqama ala din fa akim wajhaka lid din wajibi ne mutum ba ka rayuwa ba da addini ba akwai wasu su suna rayuwa ba ruwansu da addini addinin sa ne ya zo masallaci ya sallah ramadan ya kai shi musulmi ne ban da wayannan shi ba ruwan shi da wani addini yana ganin wayan ya fi su wadata na zuwa haji ce ce kai bana ni ma na je haji tun da wani kaza ya je haji shi bai da alaka da islam to wannan ba shi ne addini ba rayuwar musulmi gaba daya addini ne wurin aikinka wurin nemanka hatta cin abinci ka yadda islama ya karanta in kai shi haka ana baka lada zamantakewa na kai da iyalinka idan ka yi shi saboda neman lada addini ne za ka yi shi za ka guna da su haka nan akidatan a wurin gina akida imaninka wa ibadatan wurin gina ibada ba ka yin ibada wanda ka ga dama yadda a su shekaru baya an nuna mini wani masallaci limamin masallaci na idan zai sallan tarawi ya karanta fata shi ce kullu huwallahu ahad ce Allahu akbar in ya taso raka na biyu ya karanta fata shi ce Allahu samad haka yake yin sallan tarawi don shi cikin ba minti an gama sallah kaga wannan bai yi ibadar zakar shari'a na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi ibada ta ne ganin dama to irin wannan ganin dama Allah ya amsa kai ibada akan yadda ubangiji Allah madaukakin sarki ya shar'anta abu na uku takriru aqidatul ba's wal jaza tabbatar da cewa bayan Allah idan an mutu ba za a saura ba Allah ya tare mu kuma zai mana hisabi wannan dole ne bi zikiri ahdafihi wa waqa'ihi akwai ababban da za su abku suke tabbatar da cewa alama na gwada cewa kiyama zai zai abku na hudu bayanin anna Allah ta'ala yuhibbul muttaqin wa yakrahul kafirin cikin ayan karshen nan ya tabbatar mana da cewa Allah na son bayinsa na kwarai kuma Allah na kin bayinsa masu yin kafirci suke mutuncewa Allah madaukake sarki innahu la yuhibbul kafirin idan baya son kafirai ta suwa yake so Allah Allah na son mu'minai kai ma duniya kaka so kafiri ka so wa so mu'minai irin ka waye ne ubangiji Allah ke son su kaka yadda abokannin tafai ga su zama mutanen banza su zama marasa akida su zama kafirai a'a bari ma abokannin ka su zama masu akida masu tauhidi masu son addinin Allah masu mutunci kai ma mutane sun kalle ka mai daraja su kalle ka da mutunci Allah kuma shi hada kai da masu mutunci mala aya ta gaba shi Allah ce mana waɗannan amfanoni da karkashi waɗannan ayoyi guda ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Allah madaukakin sarki bai gushe ba, siyakin ayoyin nan na tafiya ne akan takririn uluhiyyatallahi ta'ala wa adlihi wa rahmati. Ina tabbatar da allantakan Ubangijin Allah madaukakin sarki. da kuma adalcin Allah da rahmarsa Allah na cewa min ayati ina ce aya da tabbatar da kada ce ubangiji aya na ce aya ababa guda uku ke fasara aya ina yiwa ya zama aya qur'aniyya kamar da muke karantawa aya ne ina zama alama na ganewa aya ne haka ne ike zama kuma aya mu'jiza kamar da ya da annabi Musa alaihi salam sanda hannunsa ke kidimewa annabi shaibu tabuwa annabi muhammad sallallahu alkur'ani kowane aya ne wanda ubangiji allah madaukakin sarki ke saukar da su ai wa min aya wa min ayatina addalati ala uluhiyyatina daga cikin aya wanda ke nuni akan allantakan ubangiji allah madaukakin sarki da kuma adalcinsa akan halittarsa da rahmansa wanda allah madaukakin sarki ke yi ma bayinsa an yursila riyah Allah ya fara kada iskoki riya jam'ire duk inda Allah ya kira riya a cikin alkur'ani ina zuwa da ainihin rahma amma idan Allah ya kira riya ina zuwa ne da azab muna fahimta ko to shi riya iskokin da ubangiji Allah madaukakin sarki yake turo su wannan Allah na aiko su ne lamari ne babu wanda ke da iko ya kada iskar da ke turo girgije zuwa wani ainihin saman wani bigire daga cikin sassanin duniya inda Allah ya kaddare a zuba musu ruwa babu wanda ke da wannan iskar na shi Allah Allah babu ikon da ke yin wannan babu wani iko wanda ke ainihin kawar da wannan iska iska nan ya tura gira-girai iskan nan kuma yana zuwa ne bashiratin Allah ko sharori ke ciki akwai da ban san ainihin karin iska ban san manufansa ba lokacin da ni da malami na malam Ahmad muka tattara karatu muka aje muka je zamu kasuwanci muka <laughs> muka afka sayan dabbobi muna zuwa sayan shanu da awaki muna zuwa ta kema da kuma su muka je cikin kodiva lokacin ba haki mun je wadansu mun je wadansu za mu sun shanu iska na kada shi iska yin nufi gabas shi hulana ce masa isauri tafi isauri sai na ce mai iska nan ke nufi wai ban gan yanzu ba ruwa ba na ce wai iska idan iska na kadawa ina nufan e, nufaci gabas alama ne na cewa zarkaci ya yi damana zai fara ne ke aikinsa ne mai kiwo ne kuma ina shuki ina noma ina kiwo to shi yanayin sun san yanayin da ke ba da ruwa sun san shi da shi waɗannan shi iskan nan da ya ganin nan mubashiratin bushara ne ike gani abin da yake bukata dabbobinsa sun rame ba su da kosa suna tare da rama ina bukatan dabbobi su ci su koshi suna bukatan harawa da haki da shi wannan iskan da ya gani nan bushara wani ina ce masa isa wuri ka tafi wai alama ne na cewa za musu ruwa ban ga ba haki ba sun samu haki kuma sun samu su yi shuki Me ke yanayinsa ya san wannan amma mu ba mu san wannan ba wannan ne Allah ke gayawa ne da kai wannan riya wannan iskokin nan mubashiratin suna masu ba da bushara wanda ke bukatar ruwa yana gani alama wannan ne abin farha ne da murna Allah madaukaka darki zai buzo muna da ruwa wanda wannan ruwa zai samu yayi shuki saboda mu samu naci ubangiji Allah ce wali nusikakum min rahmati kuma wannan ina zuwa ne Allah zai sauko muku da rahmansa ai bi'in zalil matar zai sauko ne da ruwa wannan ruwan da kuma ubangiji Allah madaukakin sarki zai tsaro al mutarattabu alaihi khasbu warraha zai zo ya sa kasa fa'iza anzalna alaiha alma ihtazza kasan she yayi motsi warabat rabat she muga kasan ya tofo sama a wannan lokacin nan ainihin manoma ba ka iske manomi gida garewa kowane manomi ya yi na ya yi inda gonarsa yake an surmi ya cike ainihin aiki gadan saboda idan an ka yi wasa har wannan ainihin farkon damar ya tafi to za a yi rashi wannan ubangiji allah ya yi haka ne saboda ya kawo muna rahmansa inda babu abincin dabbobi ainihin mutane da kansa suna bukatar su yi noma Allah ya zo da ruwa shi ruwan ya zama rahma wanda ubangiji Allah malaukaka ke sauka al-matar alladhi yanzilu fa yuhyi bihi ay al-bilad wal ibad ruwan nan idan ya zo yana zama ma kasan rai sanan mutane da ke ciki ma da ruwan Allah ke rayar da su yanzu da cewa Allah ya kame ruwan sama ai shekara daya shekara biyu shekara uku shekara hudu shekara biyar babu hadari mun samu koramin mu akwai ruwa cikin kuma za mu samu ruwa Ta wannan ruwa Allah na rayar da ainihin kasa ya rayar da halittun da ke kyan kasa gaba daya ubangiji Allah na rayar da mu ne da wannan ruwa wanda ubangiji Allah madaukakin sarki ke saukar da shi ruwan kuma ina sauka ne da izinin ubangijin Allah madaukakin sai Allah ce wali fulku bi amri kuma ruwan nan na zuwa ne saboda jirgin ruwa yayi tafiya akan ruwa da izinin ubangijin Allah madaukakin sarki ay fil bahr wa ma sayyaraha bir rih Allah ya hore jirgin ruwan ne da iska yanzu nan kun gani nan idan na fada ruwa kamar dutse ai ban da girma amma wallahi ka duba jirgin ruwa mai girma in ya taso daga Europe zai zo Afirka kasashe da yawa yake dokan kayan su ba kasa da yawa amma Allah da ikonsa shi ya kyame jirgin ruwan nan yana idon ruwa baya ainihin nuta a cikin ruwa waye kame shi Allah madaukakin sarki yayin wannan aiki kuma haka za mu dunga ainihin kekumowa a kan teku a yi tafiya masu nisa tafiya masu sau daga wani kasa zuwa wani kasa daga wani ainihin continent zuwa wani continent haka ake kekumowa a cikin teku wannan iko wane ne iko Allah madauka gazarki ne shine wannan ce wal tablugu min fadli kuma ubangijin Allah madauka gazarki aka saboda falala Nan na'am wal tabtagu min fadl saboda ku tashi ku nemi falalan ubangiji ku nemi falalan ubangiji muna da wasu aikin su ne importin, suna siyo kaya kasashen duniya su yi su zuwa nan wasu kuma aikin su ne exporting suna sai kaya daga nan su tura zuwa wani sassanin duniya wani wuri aikin su kenan litabtabu waɗannan an yi ne litabtabu min fadli saboda ku nemo falalan ubangijin Allah madaukakin sarki wannan falalla daga cikin su tijaratin kasuwanci wal ma'aish da aikin da bawa ke yi na neman abin da rayuwarsa zai kula a kansa wa sayri fi iklimin ila iklim mutum zai tafiya daga Bono East zuwa Bono Region daga Bono Region zuwa Northern Region daga Northern Region zuwa Savannah Region daga Savannah zuwa Ashanti Region daga wani region zuwa wani region ko daga wani kasa zuwa wani kasa ko kuwa wa katrin ila katrin mutum zai tashi daga Afirka ya je Asia ko Europe ko America ko wani ya je Far East kira iran su wannan ubangiji Allah madaukake sarki shine wai yayi wannan Allah madaukake zai ce wala allakum tashkurun kuma Allah ya haka ne saboda ku gode wa Allah madaukake sarki alama an bihi alaikum minan ni'ami ku gode ma Allah kan ni'imomi wanda Allah madaukake sarki ya muku ni'imomin kuma masu yawa ne daga cikin ni'imomin da Allah ya mana akwai az-zahira akwai ni'iman da ke bayyana ana gani Sannan ni'imomi akwai wal batina akwai ni'iman da ya buya ba a gani ni'imomin kuma allati la tu'addu wa la tuhsa wallahi ni'imomi da Allah ya mana ba a yi sani adadin su da za ba mutum biro da ainihin takarda a ce ya zana ni'imomin da Allah ya masa Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha tare da wannan innal insana la zalimun kafar ba za mu iyakance irin adadin ni'imomi wanda ubangiji Allah ya yi mana ba amma tare da wannan mutum mai yawan zalunci ne mutum mai yawan tabbatar da kafirci ne ya buce da ma ubangiji Allah madaukaka sarki wanda ya kago halittarsa ya ku yan uwa waɗannan ayoyi ne muke karantawa kowanne suna kare mu ne zuwa ga sanin cewa duniya bai wa ka zauna ka yi shirka Allah ya kyale ka kuma bai dace maka ma ba kai ka zama mushriki da waɗannan ayoyi suke karantar da mu kenan suna muna suna nuna muna iko ubangiji da irin ni'imomin da Allah ya kewaye mu da shi ko ina mu ni'ima ne Allah ya mana to ne maka waɗannan alkhairi da waɗannan ni'imomi kuma shi ne ubangiji mafadaci wanda ya cancanci a kan ya tashi da bauta shi ka bar shi ka je kana bauta ta ma wani kada kanka ka gyara ji wani malami wai da ka zauna ka yi tunani da kyau an baka alkalami a ce ka zana suna in wutan jahannama wallahi boka ka fara zana suna in dai za ka yi adalci ka zana number one ko rakam na farko ni wani dan wani ni ne na farko cikin wutan saboda ni'imomin da Allah ya baka kake butulcewa Allah madaukake sarki ya ku yawan wannan ayar na gani ya zama ayar da yau za mu aji karatunmu a kansa shi dai akwai amfani daya wanda yake son ambata karkashin wannan aya takririn rububiyyatin ba Allah na wa min ayatihi wa min ayati Allah na tabbatar mana da ubangijin taka to wannan ubangijin takan da Allah ke tabbatar mana ba banza ba ne ina tabbatar da shi ne saboda ya tabbatar da uluhiyyantar allantakarsa mun karanta a baya lace wala in sa'alta man khalaqa as-samawati wal arda yaquluna Allah ko ba haka ba idan kun tabbatar da cewa shi ne wanda ya kago halittar samai da kasa shi ya kago halittar ku shi ke azurta ku shi ke rayar da ku shi ke matar da ku shi ke yin komi to in dai shi ke yin wannan to shi kuma kawai ya cancanci a ta masa wanda rububiyya wanda Allah ke tabbatar da ubangijantakan sannan lillah mustalizimun lil uluhiyyati ina ta cewa a tabbatar da allantaka Allah madaukakin sarki shi kire bi zikiri zahiril qudra da inda yake ambata ikon ubangiji Allah a bayyane mu gansu wal’il da ilimi wa rahma da rahma Allah madaukar gizarki wal adli da adalci ne ubangiji Allah madaukar gizarki ya mana ya fi an Allah wallahi Allah ya mana dubu kuma mu sani yadda Allah ya yawaita mana ni'imominsa wa asbaga alaihi ni'amahu wa asbaga alaikun ni'amahu zahiratan wa bautina Allah ni'iman wani na biye ma wani in wani na biye ma wani a bayyane suke mu duka mun gansu mun san su to wa'annan ni'imomin da Allah ya mana abinda Allah kuma ya cancanci mu masa ne mu gode masa daga cikin mafi sadan godiya shine kada ta Allah da bauta wannan yafi kowane godiya sannan mu gode wa Allah da lisanil hal harshe mu ya ambata alhamdulillah mu gode wa Allah ina daga cikin gode wa Allah ka tausaya ma bayan Allah waɗanda Allah bai ba su abin da ya baka ba ka tausaya musu wallahi ba wa Allah idan ka zamo mai tausayi Allah na sa gidanka Allah na shigar da rahama gidanka na mamala abdulhannan wani misali da wani dattijo wani malam masu da wani bawa Allah sun kaje wurin shi neman mata sun yi alkawari za su komo ranar wasu shi ba malam masu ya yi akara ce min waya ba wa allan nan ya zo mu je wurin ba wa allan nan mu je mu yi batun matan mun ka je wurin ba wa allan nan shi ce min malam ba na ce muku ka ku sake zuwa wurina nan ba garin nan da kuke akwai kane na gari na ce muka ma ka ku biya kudin mota ku zo wurina ko menene ku je wurin kanina ku yi da shi wai shi in ce min kama in kai da nama ta ba naka ka gani haka yi da hannunsa shi ce mana shi wanda ya bashi matan da ta haifi mai wannan ɗan wai shi mutumin arewa ne ya fito cikin saidin nanar gun nan wai nanar ya fito akwai danwan sassafi shi kai ma dan wannan ziyara ya ji ya ziyarci dan wansa shi dan wannan fira wata yariya ta shigo gidan ta gede su shi ta bi dan yadda ya ta sake huska sun kai fira da ta shi ne miji ce ce a gani ne miji fira dai guda na tsakanin su ce suka nemi a kirata an ka kirata shi dan wanshi ya ce mata kama dan wanshi ya ce wai da ina son ta dawo shi ta ce a'a ga babanta na gida su je su ga babanta su yi magana da babanta in sun dace da babanta ba ta da matsala sun je wurin baban ran da sun ka wurin baban we the following week wannan irin wannan yinin na an ka daura aure tsakanin shi da ita ya je ziyara bai da transportation da zai doki amaryarsa daga safi zuwa nanar wai surukin shi na bai da lafiya ya ba shi gari rabin buhu garin masara ya ba shi shinkafa rabin buhu ya yi lissafi tnt daga safi zuwa na narko ya kara ya ce ce da amaryar shi wai sun za su fite kira shi ce dana ka gaban da lafiya ku in ka fita cikin garin ga kaji na mutu in kana da kudin mota ka zo ka yi ma iyalai na taziya ka zo baka da kudin mota na yafe na, haka zo wai gaskiya irin mutuncin da da ne nuna mai wai kuma bai san kowane gari ya fito ba binciken da ya mai kawai ne ya bincike addininsa da ya binciki wannan ya tambi dan wanka na kai da na san ka irin halin ka wanga kuma kai da yake yi ta shi kenan gama wai saboda shi yadda baban na yi masa shi bai taba zai aure da diyansa ya ce a kawo a kawo ba a'a ya ce ma baban nan na za kan ga gufe wai in ka ce ranar da kun ka dace ai sadaki da na ta abin da ku da ita kun ka da wai mun dace da ita wai shi kenan wai ranar aure ya yi ku sanar da ni na sa ta lore da ita da kayanta duka a soso gidan kanina a daura muku aure ku zauna lafiya Allah zauna da ku lafiya kaga mutum idan Allah ya sauwaka maka kai ma ka sauwaka ma bayan Allah 'yan kasuwa wayanda suka gane irin wayannan arzikin su habbaka yake in sun samu abu cikin sauki shi su sauwaka ma mutane amma don kasuwa in ya samu sauki shi sananta ma mutane shi kaga arzikin sa kasuwancin sa baya ci gaba wallahi yawan da mutane suke sa albarka shi albarkan nan na karu idan mutane suna sinewa kuma me zai zo wallahi za a koma kasa na Allah sa mu dace Allah sami ka tara abin da muka karanta dai da Allah sami musharaka ce lada kuskure ko ko tuntube harshe Allah madaukakin sarki gafarta mana baki daya shi da ya koyan wa a baya wadansu shekaru muka yi tafsiri har a ce an ga wata ko idan Allah ya kaddare muna cikin itikafi kenan bana ba mu cikin iyan masu itikafi shi masu itikafi suna cikin masallaci amma kusan limamin masallacin nan ba wanda ya shiga itikafi bana shi dai ina gani insha Allah inda ma jiya mun gama da jima da yau mun aji karatu insha Allah gobe ya zama yini ta karshe na Ramadanin bana insha Allah za mu karanta wadansu ayoyi yan kadan mu rufe karatu cikin ikon ubangiji da roƙon ubangiji Allah madaukakin sarki mu yayan adam ne babu makawa za mu yi kuskurewa abinda muka kuskure cikin fassara littafin Allah ba a gaggaci ba ne shi kuskure ne Allah ya gafarta mana shi dai karancin abin da ba mu gane ba ne yasa Allah ya gafarta ma mu duka baki daya kuma abin da muka karanta yi daidai kuma Allah ya ba mu ladan shi Allah ya sa mu yi musharaka cikin lada wanda su ne sanadiyan wannan karatu A yi wani zamani malam Abdul Hannan shi baban shi ne a West Regional Imam na Ali Sunna wal Jama'a ni ma malami na malam Anas shi shine limami na Ali Sunna wal Jama'a na Boro a Haf na wannan region mal abdulhannan wurin da yake zama ke ga yake karanta ma malam alqur'ani malam na fassarawa amma da yake malam niyyansa ne ya koyar da ni tafsirin nan in an zo bai yadda zauna nan ko na zauna nan malam ya bar zo zauna nan nan nike zama da tafsirin na kusa da malam haka mun kai da malam har abinda da Allah ya kaddara malam ya bar duniya su duka gabanin su Allah gafarta musu kyawawan ayyukansu Allah sa su abokace su abin da yake rayuwarsu ya zama na kuskure Allah ya sani Allah ya kawo da kai daga barinsu kuma Allah ya maye musu bayansu Allah ya kula musu da gidajensu ubangiji Allah madaukakin sarki ya sa ainihin bayansu ya yi kyawo fiye da rayuwarsu mun roƙi ubangiji Allah madaukakin sarki magabatanmu Allah sa sun huta da iyayenmu da masoyanmu gaba da wanda ke cikin ni'ima Allah ya dada musu ni'ima wani ba su ce nema kuma Allah musulmi makonci su mai da su nema? an yi wani yanayi na garin takima wani zangon takima ba su cikin yanayi da aka san shi da can mun roƙi ubangiji Allah ka zo mana da zaman lafiya da ci gaba da ilimi da wadata da ci gaba cikin addini Allah ka zaunar da mu irin wannan hali ubangiji Allah madaukake sarki duk wanda zai zama ma takima annoba idan ina cikin takima Allah ka raka shi idan wani kuma wani kuma yake zai zo Allah ka ka shi kudin mota balantana yake cikin wannan gari Allah ka zauna da mu lafiya ka ba mu abin da kuma zaman lafiya ke bukata Allah magidanta ka azurta su abin da za su kula da gidansu da shi ma'aurata Allah ka azurta su haihuwa mai albarka wa'anda ka azurta su kuma Allah ka ba su abin da za su kula da abin da suka haifa tuzuraye da gauraye wa'anda ba su da aure Allah mun rufe ka ka azurta su abin da zai sa su masu aje iyali masu daidaya Allah sun rike daya yi wani malami wai kamar rai ko wasu sun rike mata daya kamar suka kara su mutu Allah ka bada abin da za yi daji masu daidaya su iya zuwa biyu abin su ke uku yan uku masu kulle fa Allah mun rufe ka kamar haka sannan daga cikin mu yan kasuwa Allah ka sare musu kasuwancin su ma'aikatan gwamnati Allah ka kiyaye su manoma Allah ka sa ainihin ka ba su damana mai kyau ubangiji Allah mun roke ka ainihin gaba daya mu dukkan wanda ke da wani sana'a Allah ka sa ma sa albarka wanda kuma sana'an ba su da shi Allah ne mai azurtawa Allah ka ba su nayi Allahumma sina aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyi dunya wa azabil ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي وقنا عذاب النار اللهم ربنا تقبل منا السميع العليم وتب علينا ربنا التواب الرحيم